عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد جميع المسلمين السلام عليكم ورحمه الله بارك الله فيكم كما ان شاء الله تبارك وتعالى كما يجب تفاضل قوه لامتي اشكو ان وطن البركه وطن رمضان وطن كاره وطن المسلمين cikin wannan shekarar samu mai albarka shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina zuwa yau wanda ya dace da sha takwas da watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da insha Allah za mu yi da shan karatu na yau a kan na biya biya mu yi karatu a cikin suratul fusilat har mun kawo inda Allah madaukakin sarki ya ba mu labari kisa adawa da dawa. da abin da ya same su na ukuba akan abu biyu adawa suka yi girman kai da bin shari'a saboda suna da ƙarfi samudawa aka gwada musu shirya suka zafi fata a kanta Allah ya faɗa muna uba ta same su ta duniya saboda wannan laifuka da su ne yau kuma Allah zai kira ku da mu daga bayanin waɗannan zuwa bayanin abin da zai sami kafirai gaba ne gobe kiyama don mi Allah zai muna wannan saboda a samu cikakken lurarwa da tsawata mutane daga bari hinjire ma mahallicin da hasararwa daga barin taka laifuffukan faɗo da kafirci da ni'imomin Allah ba a kafirce ma ni'imomin Allah sai Allah ya ɗauko bayani ya ce kamar haka wa yau mai yusharu a adawa wa yau mai yusharu a adawa ila النار فهم يوزعون حتى شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وبنجي ما لو كنت سايكيت ويوم يشرع أعداء الله رانا بزاء أصاب مكيا الله دواء أثار أكورا أجاس إلى النار جوا وتا معنى أنك أنك أنبتا ma al'ummarka ranar da Allah zai tara makiya Allah masu laifi a cikin ƙasa rar da aka tara su ƙasar nan ta kiyama bi sauƙi ila nari an tara su wuri guda saboda a tura su zuwa Allah ya fahim yuzauna ana karkarje zai da ake kuma karkarjewa a hana wani hita jeri kuma a tura na baya su zama cikin jiri guda ma'ana yi kuma su awalun ana asirin ana kare na farko su kada ya tsere na maza ya haƙu don su riki juna wa ya jika mi su taru sama a dangara su ci wata jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un قال ابن كثير ابن كثير تجمع الزبانية هو تجمع الزبانية أوله إلى za su ذاته na farko su سوى قرشه horo na baya a tattare na gaba ana yin su biyu hatta ya ji ta biyu sai sun taru gaba ɗai sana a dangara su zuwa shi ne Allah ya ce hatta ma sai ana hada su haka kamar ta tahiyar rahabawa zuwa banruwa shanu rahabawa suna zaro haka haka aka gara na gaba yana bugun wato kahorin su kana cin tikit har saboda ta koyi ta wuce wata kuma wani na can baya na koro waɗancan na baya saboda da sun samu a sun birkita shi kenan kai da shi kai to haka Allah zai wa kahirai gobe kiyama Allah ya ce za a koro hatta idza waqafu li hisabi sai sun a kan wutar jahannama bisa ga tirani Allah ya ce shahida alaihim sam'uhum nan take kai jin su ya bada shaida wa afsaruhum da ganin su wajen ruduhum da fatun su bi raka bi amaluna da nabiya abin da kasance suna aikata ai na takat jawabihum duk da kan su sai su bada shaida a kan qala su wallahi da ni an har ne su wallahi da ni an ka tar ko da ni an ka dau baki yace da ni an ka ko da ni an ka ko da ni an ka shine aka ce shahidat alaihim bi maqtarahu min ijramin wa aqan dabban da sai su ba da shaida a kansu ga abin da suka kamfata na dangane suka manya mu shirka da Allah da zunubai da fil hadisi ya zo a cikin wani hadisi manzon Allah ya ce fa yi kusamu ala fihi sannan an kawo kahiri ya ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya Allah wallahi ban taba shirka da Allah ake mutu aina ba sun dinka abubuwa na min dole la kalu dallu amma sallan da sunna da ummi qabla sai Allah ke sai wallahi mu ba taba kiran kowa ba ina ka ce nan na an ka gane ba sunan sun saba da sai a kulle ba su. sun mai kalu li li jawari sai a ce ma da in daki yi magana fatan duku da amali sai da su hurta duk mai aikin da mai shi da sun mai yukalla bai na huwa bai na sala sai a ce to ka ji abin da gabanka suka ce ni za ka ce sai ya kulu sai ya ce maka sai bu'udan lasin Allah ya ne mu yau ana ne ya tsakanin mutum da gabai fa an kunna kuntu unabi ai suna ni kawai jayya ka ku hana to ni an ku to ku ba sai da akai a wannan lokacin ne su da su ma suke mai da gari jawabi abin da aka zarge cewa mista ana ana kokarin su kukkuta kuma sun ki barin a yi ƙarya a tseratar da su su yi bayanin cewa wallahi gaskiya da su an kai ne sai su ma su ba da amsa ni suke cewa a karɓa sallah وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنطق كل شيء وهو خلقكم وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Ubangiji ma daukakin sarki yake wa kalu sai suke na waɗannan gaɓɓan na su miji ludihin da fatinsu da sauran da. Lima ta hikin alai. Yadda za ku ba da shaida a kan توفيق السنة الذي كما من ننزل وتعجب من هذا الأمر العظيم سنة ما في لون دار مدينة جرمى الأمر الغريب أبو ما يتم ما ماشي بقى تبعت من كما ننزل شمس بإتزاع لما قررتم علينا وشهدتم بما فعلنا مثل إقراري أحبه وشهد أبينا بك أي أساتي وقودك وأنت وإنما كنا نجادل ونجادل وأنت على هذه kuna muke kokarin mai karya mu kare a ce ba mu samu wannan halaka ba ƙalu kai waɗannan gaɓar su an taɓa Allah Allah ne ya samu kai wannan kurci Allah bi an taɓa kulla kai wanda yake da iko ya sa ko wani iri abu ya magana ne sai za ku faɗi wannan magana mu kusa biri na suna ba masu kawo hankali da ainihin al'amur biyar dina suna jin mu yi magana a nan wajen ba na mu ba وإنما أنك أن الله يقدر الله يقدر في سيرة مكي وانتبقى الذي يملك الجمال والتي سجى قوة الله كان ربيع بلية كداما يكاشي ومكان والإنكار يكام هو الحيوان أن فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائل وهم تسمى قبائل حين أكنتم أن الله Allah da zaɓin ka da umarnin ka akan abin da أن الله Suka ce wa huwa, kafin mamaki, saboda shi Allah kudurar أن الله da haka. wa huwa khalaqakum awwala marra ya halice ku shi na farko da ba ai huwa awjadakum min al Allah shi ya samar da ku daga rashi wa ahyakum ba'da an lam takunu shay'a ya rayar da ku da ba ku ba ki kamar kadar ala haza kadar ala ilkina duk wanda yake da iko akan halittar ku farko ba tanye shi ba bai koya da kowa ba to fa wa qadirun mai iko ne akan ya magana ko ba mu zaba أنا إيه، كنت أريد أن أكون ميلي ترجع لكم ودعا تعلم من نزاع ما يكتب أي وإليه وهذا هو ترد لك البعث أنا أبو سعودي أبو سعودي يعني أن معنا ليس نطق نادي أجيبي هاي ربنا بباقي بما ماشي من قدرة الله يأتيكم الله الذي أعطى كل شيء كل كل شيء ba ya mamaki duk da Allah yana da iko ya sa ko ne gana fa da man qadara alakar iko in sha iko awwalan duk wanda abda iko akan kaga halitta farko ala i'adatikum wa rad'ikum ila jazaihi thaniyan wanda abda iko akan ya mai da ku duniya zuwa ga sakamakon sa la ta'ajjabu min intaqihi li jawarikum ba mamaki da ya ta gaban ku su yi magana akan wa ma kuntum tastatiruna وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ولكن تعملون وانا آية واحد يا كاوتي أسباب النزول ناس daga Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya rada shi ba a istaba inda albayt salatu nafar wata rana zamani aiki annabi yana maka wasu musu sun haɗu a gurin ɗakin kaba cikin ƙurashawa ƙurshiyani wa saƙafiyar ƙurashawa guda biyu da wani mutum ga cikin banu sa'i الفكر في قلوبهم سنة بكرم كنت هين كان بساطر كثير الشهم بدوني سنة يوم فكر كذب قرآن معنا ما فكبا كيف دانس وقال أحدهم دانس أشك سيتي أترون أن الله يسمع معنا فيه ولم سيتي مجيو سنع قدم إن موتى مغنغنمنا الله نجي فقال أحدهم دانس يسمع إن إن جارنا إن موتى بلنك ينادي wala ya kuma wani aksauna amma in muka ɓoye maganganunmu ba ya ci ina ya kaji ne muka kafin kaji wa ƙalar al'akaru na uku min ya ce in kana ya kuma wani na, in ka in mun bayyana yana ji to fa ya kuma wani za a aksauna wala yana ji ko mun ɓoye fa an zala Allah azza wa jalla sai Allah ya saukar da wanda aya wa ma kuntum tattakirun ai ba ku kasance kuna iya kuwa ba an yashara alaikum karɓar turjiyar ba da shaida akan kola a tarifin daga nan kola jini duku haka nan fatin ai wannan ba su iya fakuwa da haka ba ai kuntum tattakiru na anin nas inda irtika bil fawahish maqafatun sabihat kuna fakuwa daga barin nan da mutane sun za ka aikata alfasha saboda tsoron kunya amma wa ma zamantu anna aba'akum tashhadu alaykum bima akhfaytum amma ba su da tun gaban ku suna ba da shaida cikin abin da kuka ɓoye. Fasihi, tambihi, cikin wanda aka fahimtarwa, ganurarwa na annan mu'min idan baki ya kamata Allah ya rura alaihi hamu illa wa alaihi raƙi gullu. Ya kamata ga mu'mini ke nan, kada ya yarda wani lokaci ya wuce masa ba su ya ɗauka tare da shi akwai mai tsaro. Bin nuna wani bawa Allah ya rike da Allah yana roƙo mai alfarma ya yi wa abin da bai kare su daga aikata alfahari yake bar iyawa amma dai ga ɗan kalmomi yace in dai za ka saba ma Allah na farko ka tafi arziki don bai dace ba kai full time ga arzikin Allah kuma ka so ka saba ba a ɗabi'an mutane su yi ba su ya gama yi maka sallala yanzu alkhairi yanzu sai kuma a ce yanzu ka ce ka alfarma yace yana yiwuwa yace to in da kai ka san matakin da za ka ɗauka yace na biyu in za ka saba ma Allah ka samu ka shige wurin da bai gani ka tabbata ka samu gurin da ba yadda za a yi Allah ya gane ka yace babu to in babu shi ko ka ji kunyar kallon Allah da rai ka maka lokacin da kake fara kaga nan in mutu yana riƙa ba yana kallon ubangiji na nan tare so da wuya a ce ya samu karkar hanyar wasu laifuka don ya san Allah ya mutane kan ya mutane baraka yasa ake son mutum abu na farko ya yi imani in ya yi imani ya samu rika ba kullum ya kalli Allah yana mai yana kalli, in kana ɗaukar Allah na hankali da kai to zunubin ka gaira amma duk wanda ka sai Allah saman sammai guda rufe ya dauka bai wata duniya ta mu to ba mamaki kenan ya gwada mai ai yanzu ba mai gani ka mutane na gani kuma ka kace ne don haka nan ya kamata da dukkan mai hankali ya sani fa inda yake Allah na gani kuma fatin sananan kafafun sananan bakin sananan Allah ya ci a suratul nur ya gobe kiyama shirga da bai yau wa san alin yawma tashhadu alayhi بأيديهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون نعم. ويعلمون المبين الله كرامة يا معانا في الله تصدق في شيء أحسن يوم تسر عليها منين أرجلتهم هلك فرت جسيا وأيديهم جهنم وأرجلهم بتهاجر بما كانوا يكسبون قاعدين بسكي أي كتاب الله في يوم إذن غنما كم يوفيهم الله دينهم الحق رمى الله زي مستقمكم في مجلس يعني ديننا ذات الجزاء Allah zai samu sakamakon su na gaskiya wa ya alamu na ranar in ba su sani ba lokacin da suke duniya ba su Allah gaskiya ne ba to ranar ka wa alamu na annan Allah huwar Allah zai gaskiya kuma mabayyanar gaskiya wannan za su duk wanda suka ɗauka ne ya kashe Allah ya kashe su ne gaskiya za ka ɗan uwa akwai bukata a samu mutum yana da mai da hankali sanin cewa tare da shi akwai masu shaida shi ne sai Allah ya ce amma kai da marabin ku sani jin kuna shaida da gannan ku da fatun ku walakin zanan ku sun yi zaton anna Allah lalle Allah la ya alamu kafira min ma ta'amalu kun yi zaton Allah bai san mafi yawa abin da kuke aikata Allah ya ce wa zalikum zannukum alladhi zanan wa zalikum zannukum alladhi wannan mummunan zaton da kuka wa Allah cewa ba ya ganin ku bai bin ku wannan zaton da kuka yi cewa annan la halan da shi Allah la ya alamu kasiran min ma ta'maluna ba ba ya sanin mafi yawan abin da kuke aikata wannan zato ya aukar da kuke aikata mugga da rika wani zalika in ji karatu ala maasi wal asan don haka sai karyan hali akan aikata na ukan manyan zunubai kaba'iroyi da zunubai kamar Allah ya ce wa zalikum zannukum allazi zamantum bi rabbikum ardaku wannan da kun da kuka wa Allah shi ne ya halakar da ayo zalikum zannu bi kabihi bi rabbil alamin mumunan da kun da kuka wa wani da ne sai Allah la ya'lamu kathira min al-kafara cewa bai san mafi yawa abubuwan da ake yi gobe ba huwa allazi awsa'akum fil halaki wad dimar fa awdatakum an-nar shi ya haukar da su ya halaka kuma shi ne ya rindu ba ku cikin wuta shi ne fa asbahatu suka waye gari ne alfasiri ne su waɗanda suke fara don haka da to na cewa Allah zai yi iko a kan yana da kai da halaka da to na cewa Allah zai iya kuni yana iya kai mutum da halaka don haka ɗan uwa mu kyautata da to da Allah ba mu kyautata da to da Allah muwa Allah da kun cewa Allah mai gafara ne mai jikai ne kuma mu sani cewa hadisin sun fita ne عزيز بقى جراوي نظام الكويس اسمه من احبار انت بتاعك دي yana da iko ya gano a kan takin da kai ne ta ka dokokin da kake sai Allah ya فَإِنْ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ نعم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ Allah ya an gama hukunci wa hadha tamamul khusran wa istiqa wannan bayani shine cikon hasara da kuma shakiyan sai Allah ta fa'iyya su in suka yi hakuri da wuta fannaru masa wallahu ita dai ce an mata tarar su makoma su mazaunin ita ce mazaunin su wannan zai la bahi da wala bahi sallallahu alaihi ba su da wata makaranta da bari wannan wuta ya iya sa'atibu kuma in suka kawo ma Allah wani hanzari ai wa in yana da ku irga Allah bima hum min al min al marsiya ai da abin da za su kawo ne magana da za su yarda da Allah kawar da hukunci Allah ya ce wa ma hum min al mutabi ba da su kasance waɗanda ake karɓa hanzari hanzari ranar kiyama shine lalataccen hanzari an yi shi za a yi shi kuma bai da tashi mana za ka daure ka kawo hangarinta ga Allah ne ka gwada mai bawa kake mai rauni kuma ka roke shi ya fiya ga abin da ka aika farin ciki ga gawa bawa zuwa gare shi inna Allah afrahu bi tawbati al-abd min al-walidati wa waladiha Allah ya fi farin ciki ga tuba bawa nan Allah yana son kai ka ka dawo ka fi kai. ma da kyauta karkarna na karna na lissafa ma Allah Allah ka gani ba don na ba don na dauka babu Allah ba don na dauka ba ka da kudura akai Allah ba don na dauka ba ka da rauni dai da ya dauke ni Allah ka ya hidi wallahi sai a shahidu mutu amma kabbari sai ranar tashi da kiyama kullum sai ka gaba lalurorin ka lalurorin na adam bai gama sai ya fada ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan baro baro law kana li ibni adam wadiyan min az-zahabi labtaga ilayhi wadiyan gaira da mutum yana da irin gulbin da na da cike da zinariya da ya bidi wayo inda ko za a yi na wajen barama a yi wani gulbi a cika shi ma da zinariya da sai in fara saka wannan kafin nan gaba in ajiyar ke ta ba ganin mutum yana fara dukiya yana ƙara kwani yana ƙara dukiya yana ƙara yana da gidajen yana da motoci yana da na kuma sai ka ji haka masallaci yana cewa ga Allah sai baka min da haka mina na ka bida wanga da aka a addu'a gare ko ko na toki ne wani kuma shi bai ce yana bara addu'a ba amma ga biloniya yana ta ga Allah sai baka min da saboda zuciya sai ta cika cewa yanzu bai samu komi ba wani mawadaci an ka ce mara kai ya kamata ka huta haka miji da Allah ku bari min magana banza kudi na duk muke ribar dan da dan wata kaci ga ga sati kenan baya gani baya ganin kowa ga ido in ba dan ba yana yi warar da Allah ya raba arziki da zahiri dan gutu ba guda kuma kila yana jin yana takara a siyacin mai shi dan gutu da ya tara kuɗin biyayi da nawa ya ci cikin su amma kuma kai kana ta kokarin cewa dole dole in ba irin dukiya kai ka samu bai yaki bai bai kamata a ci ka dauna ka wannan mutumin sai da ya rasu kuɗi wani ya taho da miliyan ɗari uku da hamsin daga katsina ya ce ga kuɗi wani ya taɓa bani dubu ɗari ina sana'a da kuɗin shekara ashirin da biyar bai taɓa tambaya ta su ba da dubu ɗari uku da hamsin miliyan ɗari uku da hamsin akwai motoci goma akwai gidajen mai uku amma gaskiya duk suna nan ban kawo su ba amma dai waɗanda tsaba ne waɗanda aka samu shekara ashirin da biyar da tambayi kuma bai isa ya huta don haka ƴan uwa mu rinka yi muna duba muna tsara muna duban bakin da kari Allah ya ce mummunan da tun da wasu kawa Allah bai ganin su bai da cikakken iko a kansu ya sa sun fada cikin hasara kuma yau kiyama ko sun kawo hanzari to wa ma hum min al-mu'tabin ba su da cikin waɗanda za a karbi hanzari sai Allah ya ce wa qayyadna lahum wa qayyadna lahum qurana وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس نعم ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qayyadna lahum qurana muka gwama musu da abokan hanya ay su da muku da ta da ne na wa min da kuma mutane da suke batattu cikin mutane ya da annabi in mutum ya bace abokan da za su zama muggan mutane wanda an su kanta بيت شاور ريد انه ثاني يا الله كيف هذا في تبوك مبدا انجر ده مبدا ابو خليل في كتاب النبي عاد الله يكفي تزين له ما بين ايديه كيف اوى تابوس ابين ده ارجع بقى غير لا يكتم سمونا انا حاضر كي من عند سكي سوان بقى غير والمستقبل على سوان ان عند كان قال ابن كثير ابن كثير كي حصل لهم اعمالهم za su gyara musu muka ayyukansu falam yarau an kusan illa muhsinin ba sa ganin kawunan face masu yin daidai kan haka Allah ya ce wa haqqa alaihim alqawl kai kalma azaba ta waje ba a kan ai tabbata wa haqqaqa alaihim kalimatu azab sai kalma azaba ta tabbata a kan su huwa alqada'u mutam bi shaqa'in shine wato hukunci yankakke game da tabbatar da rashin arzikin su gobe kiyama Sai su zama cikin layi fi umamin cikin wasu al'ummomi kada ka waɗanda suka gabata min kabli a gabani su min aljinni daga cikin aljannu wal su da mutane cewa ne innahum kanu khatirin sun kasance cikin layin zurin waɗanda aka mutum yana yin abubuwan sana hayyaka inda za a rubuta shi layin wasu ke iya ka cikin zurin shi ya da suka gabata da waɗanda yake tare da su a zamani. Za haka ‘yan uwa Allah yana haɗa mutum da aljanu in yana barin shirya Allah yana haɗa shi da wasu aljanu kamar yadda Allah ya ce wa man ya'shu an zikrir rahmani wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin wa inna إنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون نعم ويحسبون أنهم مهتدون الله يكفي ومن يعش عن ذكر الرحمن هو بيت الدنيا يرجع إذا كذا كبر بأمة مرامة في القرآن الكريم السنة Allah ya ce to nuka yi lahu shaytan za mu ba ma mashi wani shaytan da zai cika da shi muggan shawar rai fa huwa lahu karinu shi ya shi zai babban aboki Allah ya ce kuma waɗannan shaytanu ma fa innahum la yasuddunahu an sabili za su cika da kange shi daga bare su hanyar Allah alhaji yi kokari malai yi kokari honorable yi kokari haka da in samari ne a gwada mafi sha'awar duniya da lokaci yana da sauran lokaci yana da dama yana da zango mai faɗi sai a gwada ƙawata mai aiki shi ne cewa inna mu laya tuntuna a hankali kuma za su gaba da kange su gaba ne hanyar Allah madaidaiciya wa ya hasabuna kuma aikin da suka yi su dora cewa annahum muhtaduna innahum dole ba ga ko tushe ne Allah ce ba su tushewa kansu ta hanya hatta hatta idza jaa لنا قال يا ليت بيني وبينك نعم بعد المشرقين فبئس القرين haka mugun abokin nan zai ci gaba da bashi shawara haka mugun aljamin nan zai ci gaba da bashi shawara hatta iza ja na Allah ya ce ya tsaya isko gobe kiyama sai ya ga abin da abokin ya aza shi garai mummunan hanya shawararin da ya ba shi mahalaka ce ya kai ya da ya mai mai niyo bai na kafu da mashirkai kai to niyo adam da an samu tsakanina da kai akwai zangon da ya kai nisan tsakanin gabas da yamma da ya haifin zama alkhairi ka shi aboki na Allah ya ce me yace fa bi fa bi kal qarin sir da wannan abokin da sai ranar kafir kiyama har da kai kamar halaka ka da nan da za su gane illa ina Allah ya ce wala yanfa'akum al ma? ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مختلفون لك يتوانا رجلي تيرانا بيدا فائدة فائدة أنفاني إلا كيف ذاك سامو داموا كافة دي كنو بيدا كافي shine Allah yake fala yanfa'akum al-yawma wannan da na sani baya amfani da in kun ga don cikawa ne kun da saki hanyar Allah da hinjire ba Allah da ƙatawa da Allah madaukakin sarki kun gyara ga duniya da duniya da mutane duniya kuma kun baro duniya da mutane don haka yau abin da amma tasarrufu annaku fil azabi mushtari da kai da ke danin duka cikin wuta kuke tare da wanda ya ingi da wani cikin mata da wanda ya yi jagaba duka gobe kiyama sai su yi da na sani da la'anta juna a cikin jahannama wanda da na sani da la'anta da ba ta shi yasa manzon Allah yake ma min minkum min ahadin illa wa lahu karim ba ɗaya daga cikin ku face kowane ku yana da abokin haɗi na aljanna sabbai suka ce wala an ya rasulullah hadda kai ya manzon Allah yace wala an hadda ni ma ina da abokin haɗi na yace illa anna Allah a'anani alayka sai dai Allah ya taimake ni akan ka fa aslama yan musulunta wala ya amuru illa ta kai ni kallon bai tare ko bi sai a kai da haka yan uwa wasu shawarwari ga rayuwa ta kai wasu bukatu wasu kwaɗaice-kwaɗaice mutum ya yi su ya tuna ya kalla su akwai mutuwa ko gobe ko jibi ko dare yau in an kwanta yana yi wa ba a tashi in ya in ya kare bisa ga irin wanga tunani ko ya kare bisa ga wanga halayya anya ko gobe su suna yi mai kyau to wannan zai sa ya yi regretin tun da duniya ya gyara halayya. Allah ya taimake to shine Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce واتم هي كافر شكتي وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه والغوا فيه لعلكم <clears throat> لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم Da Allah ya kuma ba mu labarin Samudawa da Adawa a yau kuma ya dawo da mu ga labarin mutanen Makka. Qur'ani ya kan dauko fatta da labarin wadansu gaba tun na nesa har na kusa gare ka sai a za su ka Kuma in ka kalla ka kwantar da hankalin kana gani har cikin gari ko ko wadanda halayen su kai su kai kama da in na nesa ke in na kusa da yi. Shi ne Allah ya wa qalil na kafaru da ƙurashawa suka ga alƙur'ani yana kafiran to ai an saurare shi sai suka ce la tusma'u li hadha alqur'an suka ce wannan qur'ani na Muhammadu ku rinka saurare la tastami'u li Muhammadu idza qara alqur'an kar ku saurari Muhammad da yana karatu alqur'ani fa ku shagalu an shagaltu daga barin sauraren wa lagaw fihi la'allakum tagaliduna ku dauka sautukan ku da yaya da hargowa ifau eh, aswatakum inda qira'ati hatta la yasma'u ahadun likai mu ala dinihi in yana karatu ayi a yi hargowa kamar yadda aka wani izala karo in an aka wa'azi sai a kirawo mace su kuduje suwa kuna aka wa'azi sai kuma mai kiɗin da baya da alaƙa da gari ko an kawo shi a fara kiɗin ranga daga ranga da. ba baka ma isa ka ce da Allah ku bari an buta shi ba kai nan baka ma isa ba wallahi dole ku yi haka nan wa'azin babu dadi amma haka za a ci gaba da ya aka dan haka shine aka ce mutanen Makka su yi amfani da wannan usulubi farkon aiki annabi sallallahu alaihi wasallam da suka ga ina aka saurare shi yana kafirantuwa sun tafi to ka'a yasa yanzu ma za a ci gurgudun gudun ka gurgudun ladaka sihirin labari gare su sihirin kalabi gare su in kana sauraron su wallahi yanzu da ce kada aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walgau ku yi ta san magana fa sihu bi wajhihi ku yi ɗaukaka sauti da ku kuwaci gaban sa hatta la ya dali baya sai ya waye dali bai sa abin da yake faɗa ba Allah ya ce haka kun kai suka ce mun yi Allah ya ce to ga sakamako fala nan alladhina kafaru fala nuziqan alladhina kafaru adaban shadidan wala najziyannahum wala najziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun Allah ya ce fa wallahi na rance da Allah lan nuzikan da shine lamul asmi din nan da nunu sarfi da al-musakkana yace ina rantsuwa da Allah wala nuzikan allazina kafaru azaban shadida wallahi da mu kankana wa su kafirai azaba matsananci mai tsanani wanda ba su ɗaukuwa gare su Allah ya ce wala najabi annahum kuma wallahi za mu sakan ka musu da mi aka wa allazi kanu ya'maluna mafi mune abin da kasance suna aikata komai suka aikata na cuta addini Allah ya ce sai mu yi musu minkin bani sai mun lalata musu yadda abin da suka yi Allah ya ce in baka jiya baka jiya zalika jaza zalika jaza لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا نعم جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون الله كذلك جزاء أعداء الله وأن شيء سكمكم مكيا أنا من أنا النار ita ce wuta ita aka sakamakon matsiya ce ba abin da kafin su girman da Allah ya halice ka ya baka duk abin da aka gare ka ka ce bai isa ba ko ba ka yarda da shi ba ko ba ka mai da'a ko ka ce bai iya kange ka ga wata doka wallahi duk abin da aka ci haka za ka yi wannan kafirci ne shi ko babu mafi muni a babu ilmu sai Allah ya ce zalika jazaa'u ada'illahi wannan wuta ita ce sakamakon makiya Allah madaukakin sarki haka za a sanya cikin lahum fiha darul khuldi suna da gidan da wama a cikin ai darul iqamati la yakhrujuna minha abadan ba su ta cikin har abada Allah ya jaza'an sakamako bima kanu bi ayatina yasharun saboda inkari da suke wa ayun lokacin da suna da dama a lokacin da suna duniya suna izini da ayoyin wannan kaga sakamakon kafirci wuta don haka nan shine Allah madaukakin sarki an shigar da su wuta saboda ikile to ai suna da jagorori da suka yi musu jagaba su ki annabi Muhammad su ki alqur'ani su ki annabawa ni za su ce game da waɗannan da suka umurce su da wannan akar sai suka ce وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلوا نجعلهما نعم نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين Allah ya ce wa ƙalar labina kafaru sai waɗansu kafin da suka ce, Rabbana ya Ubangiji, ya Ubangijinmu, arinan labaini, wada mura na fuskan mutanen nan biyu a don na. waɗanda suka ɓatar da mumina da jinni daga cikin aljannu wa jinsi da musa Allah ka gwada mu da sunan nan lahir in muka gane su ne za mu yi musu na ji al'umma ma ta ta gane ne mu sanya su kan mu dai tattake su mu tattake su cikin mutane ai na da'o ma da qadamina intiqaman wa tasfiya don mu tattake su da kafafun mu cikin wutar jahannama saboda mu rana abin da suke nuna na mu rage ma zukatanmu bakin ciki game da abin da suka yi muna ya kuna min al asfalin don su zama su ne a kasar mu cikin wasu wuta ta jihar kamar wancan na na cikin suratul abin nan da suka je wa rabbana inna ata'ana fa da sana wa qalu rabbana inna سبيلا نعم. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم نعم. والعنهم لعنا كبيرا هذا ونن da ka ɗauna kana na an siriya da wani gombe ka barran ta gari shi sun yau biyu mabiya suna cewa rabbana ya ubangiji mu inna inna adana ya Allah mun dai na kuna jagororinmu wa kubara ana da manyan mutane ba a dallona sabila suka kasar da mu daga mari hanyar kaya mun suna son su kawo uzuri su ba su suka bace da kansu wallahi bashe su na an su gada mu Allah Allah bashe mu an kai mu ba mu mun ka dadi wanda kasan ba wasu na suka gada muna shi addede shi ita hanya kuma suna gaban mu da iya magana suna gaban mu da dubaru Allah suka kasar da mu suka ce don haka Allah rabbana atihim bi fayn min al'azab Allah ka ba su ninki juna azaba wa la'anhum la'anan kabira kuma Allah ka tsine musu tsinuwa babba ai wannan bai da kafi don Allah ya ce li kullin قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله يتي أيوة ما ba تاكو ma da تتاتي Saboda ذا لكل ضعف Ko wani yana da minti biyu na azaba kai mabiyi kana da minti biyu na azaba Kafin cewa kada kai da tanyon da kai kar zuwa cikin ta shi ko yana da azaba kai ta kahirci da kasar da wani bin wani da ta yi cikin bata ba daidai ta yi kuskure bace wanda yi kuskure kuma a ce wani na kabbiya kabbar Allah kuma kai kuskure zuwa kana da minti biyu na azaba shi ko da kace wanda ya da da wani da ya ma ya kafi minti biyu na azaba ni kullum biyu kowane yana da minti biyu azaba walakin amma ba ku sani kai ba ka sani azabar da wanda yake ciki shi ma bai sani wanda kake kun ga wannan kiyama da abin da ya faru da waɗanda suke masu laifi aka kira to aka kawo mana shi duniya ta tsoratar da mu da aikin mai inda da zai samu asara wanda ya kamata duk mai duk mai hankali mai lura ya ɗauki izina daga abubuwan da Qur'ani yake faɗi ba a koyo sai a to a ɗauki kiyama a shanya maka ita ga hilin Allah sai a ɗauko can gaban ka duniya da ta yi ka a ɗauko ta faɗa an yi ƙarnin suwa ne annabin suwa an yi ƙarnin suwa ne annabin suwa ne duk muhawarar da an kai sai Allah ya ɗauko ta karanta maka shi al ka san gaban duniya ka san bayan can duk abin da wuce kana da tarihi ne tun daga muhawara annabi adam da ya yi tsakanin shi da mala'iku Allah ya ɗaga darar da shi da ilimi da ‘yan kushe wanda ya ɗan bayyana kamar dai ba su ji daɗi ba duka ayi Allah ɗauko ya karanta maka da abin da aka nabi ya ɗauka adam akan talibai har muhawarorin da aka yi da iblis da alƙawarin da aka yi duk an karanta maka sannan aka biyo cikin ɗiyansa zamani za an yi wani da ji an da ya tsumman nan ga suwa da suka yi mai ga yayyar da suka wani kuma zakara karamar da suka samu su ko suwa da sun saba mai sun yi mai izgini sun yi faɗa da shi su kuma ga abin da Allah ya kara karanta sura su safa ta kaga Allah yana gwada maka kowane ba annan كذبت قوم لوط للمرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله haka kowane ƙarshe sai a gwada maka an yi musu azaba ta gobe kowane ashe mai karatun alkur'ani in bai shiri ba waye kamata ya shirya yan uwana mai karatun alkur'ani in bai ji tsoron Allah ba waye kamata ya ji tsoron Allah saboda shi an kawa abin da ya kamata ya ji tsoron Allah saboda an faɗa mai halakar da ta samu na gabanin shi da suka yi laifi an haɗa mai karamar da waɗanda suka gabanin shi suka samu a kan wa Allah da da'a cikin sarki har ya kawo ga karnin da yake a cikinsa amma a karnin ke annabi sa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko ni fattahin la an ka ɗauko a duk aka sanya maka gaban aka zo nan gaban kiyama da baka zo ba an ka ɗauko ta aka sanya maka fattahin la ga abin da ga abin da zai samu suwa da kan san magana kaza ga abin da zai samu suwa da kan aiki kaza ga abin da darajar suwa da za ka samu ka abin da suka yi hakuri akan kaza duka an shirya maka don haka duk wanda ya yi zauna na yana saurari Alkur'ani bai shiryu ba hakika ya cinci duk abin da Allah ya yi Allah muna roƙo karan gwai Allah karan gwai da muna ka gafarta muna ka bamu aiki da abin da muka sani tsoratarwa da littafi da ke muna dare da rana Allah ka bamu ikon razana da tsorata da aiki da abin da a cikin kana shari'o'i insha Allah yan uwa sai gobe mu dauko bayanin masu istiqama da an faɗi sakamakon kahirai ba to Allah biyun ta ya kai gobe za a yi bayanin masu istiqama akan wa Allah da'a suna da daraja suna da bisharori sai gobe Allah ya kai mare Allah ruhi ya kai mare ya ba mu ikon da'a mu cikin wannan darasi mai albarka anan nake cewa alhamdulillah ladzi bi ni'matin tatimmu salihati wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imam Allah ya tsara alheri wannan shi ya kawo kwakwashen da karatu da wannan yabbaci sai kuma gobe Allah ta ala ya kaddara kafin addu'a akwai tambaya ɗaya da zama yana cewa assalamu alaikum